ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da ranar goma sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya za mu yi majalisi na goma sha uku a cikin majalis ɗin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi za mu tashi aya ta talatin da shida a cikin suratul qasas kafin nan ga tambayoyi da 'yan uwa suka turo wannan ya ce Allah ƙara malam lafiya ya jikan hajiya amin don Allah malam a daidai wani lokaci mutum ya kamata ya yi addu'ar biyan bukatunsa na alheri idan an sha ruwa bayan sallar maghrib ko kafin sallar e wannan dubiyun ya yi tunda lafazin hadisin zuwa ya da inda a lissa'imi inda fitrihi musta mustajaba mai azumi yana da addu'a mustajaba lokacin buɗe bakinsa to inda lokacin buɗe bakinsa ya haɗa kafin ya yi buɗe bakin kamar yadda aka rawaito abdullahi bin amr bin al-az yana tara mutanen gidansa yayin da zai yi buɗe baki su yi addu'a haka zalika ya dace ma bayan ya yi buɗe bakin ya yi addu'a tunda duk lokacin inda ne inda fitrihi kuma musamman wannan na bayan abin da yake karfafa shi a wannan hadisin da idan wannan hadisin zahaba zama'u wa batallatil uruq wa thabata al ajru insha Allah kaga wannan zahiri bayan an yi buɗe bakin ne ake yi to kaga addu'a ce kuma wanda aka yi ta zahirin ta bayan buɗe bakin dan haka ne malamai suke ganin duk lokacin za a duk lokacin biyun za a yi kamar yadda lajinar fatawa ta a kasar saudiya suka yi fatawa da wannan cewa duk lokacin a yi kafin shan ruwa a yi bayan shan ruwa kuma akwai wani abu guda ɗaya da mutane suke gafala daga gare shi dangane da mai azumi shi sa'ar lokacin azumi har a sha ruwa ga baki ɗaya lokaci ne da ake ƙaunar dacewa da samun addu'a mustajaba tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa salasatu la turaddu da'awatuhum mutum uku ba a raddin ba a kawar ba a komar da addu'a su daga ciki yace as-sa'im hatta yufṭir mai azumi har sai yayi buɗe baki mai azumi har sai yayi buɗe baki to ya nuna kan cewa sa'at ɗin azumi ga baki ɗaya, zarafi ne lokaci ne na karban addu'a saboda haka a cikin yinin lokaci ne da mutum bai kamata ya sake da yin addu'a ba a kowace sa'a saboda kaunar dacewar kan cewar wannan ita ce addu'ar da za a bashi ba, sai ya zamanto ita kanta ta addu'ar buɗe baki ita kuma wata ce ƙari akan wadda yake samu ta tsawon yini baki ɗaya sannan tambaya ta biyu ce don Allah malam wace addu'a mutum zai lizimta don magance surutai a cikin bacci da daddare idan kuma babu dan Allah ina roƙon addu'ar ƴan uwa musulmi Allah ya yaye mu don wallahi abin yana damu na sosai kuma in ina yin addu'o'in kwanciyar bacci da tashi daga bacci dan Allah malam menene mafita surutai wato yana yin surutai ne a cikin bacci a cikin bacci sai rinka surutai bai sani ba to wannan illa ce sai ka ne ban san wata addu'a keɓantacciya ta wannan ba kuma shi kana yin azkar din bacci to sai dai ka ka rinka roƙon Allah kan cewa Allah madaukakin sarki ya yaye maka ina kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye maka Allah abinda abinda dukkan abinda ba ma dukkan abinda musulmi ba ma so Allah ka yaye mana na'am sai <clears throat> akwai wannan ce asalamu alaikum Allah ya kara ma lafiya da imani kuma ya cikin hajjia amin akwai wani bawan Allah da muka haɗu da shi muna tattaunawa yake ce min wani lokacin bayan sallar asubahi yake yin sahur dogaransa da waɗannan hadisan ah, daga cikin wannan daga musannaf ibn abi shayba ne ko حدثنا يزيد قال اخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش قال قلت يأني لحذيفه يا ابا عبد الله تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت أكان الرجل يبصر مواقع نبله قال نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع wannan hadisin da aka ruwaito daga Huzaifa cewa yayi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai gari ya riga ya waye sai dai kawai rana bata hudo ba a ɗaya riwayar hatta mutum yana gani inda kibbansa in yi harbi yake gani inda za su fada ya ce menene ingancin waɗannan hadisai waɗannan hadisai wato hadisai ne shazza da suka ratse ma hukuncin alkur'ani suka ci karo da abin da ya zo a cikin alkur'ani kuma su kansu hadisan akwai wato mahallin nazar saboda shi dai asim ibn abin nujud imamun fil qira'a amma a wajen ilimin hadisi saduqun sayyi'ul hifz haddasa ba ta da karfi wajen ilimin hadisi amma wajen qira'a imam ne wanda muke karatu da qira'arsa hafsun an asim ba a wajen malaman hadisi ba a dogaro da riwayarsa kowa da fanninsa amma a kira'a imam ne to kuma da shi ya kadaita da wannan hadisin kuma wannan da wannan riwaya ta ci karo da alqur'ani Allah cewa ya wakulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt min al-khayt min al-khayt aswad min alfajr kaga daga zuwa alfajr fajr zuwa alfajr a lokacin da ake ci saboda haka wannan hadisai ne malamai sun yi hukunci a kansu sun ambace su sun sifanta su da ashuzuz shine saba wato mutum a ruwaito abin da yake ya ratse ya saba abin da yake tabbatacce musamman abin da yake ya ci karo da zahirin alkur'ani sannan wannan tambayar ta karshe Allah ya ji kan hajiya da Sheikh Zarban Allah ya ƙara rayuwa albarka amin wace tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda yana azumi ya kwanta da rana ya yi mafarki ya fitar da mani ya yi hukuncin azuminsa e wannan mun ambata cewa ba ka da iko akan abin da ya zo maka a cikin mafarki saboda haka wanda wannan ta same shi a sai wanka ya ci gaba da azuminsa azuminsa yana nan sannan tambaya ta biyu menene hukuncin mutum ya dau alkur'ani ba shi da alwala wannan mun sha amsawa daukan alkur'ani sharaɗinsa mutum ya zama yana da alwala saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la yamassa alqur'ana illa fahim kar wani ya taba alqur'ani sai mai sarki sai dai idan alqur'anin ba mushaf bane kamar wanda yake juz'i ne ko kuma wato qur'ani da yake tare da tafsiri tare da shi ba mushaf wanda yake qur'ani kadai ba shi mushaf wanda yake qur'ani kadai yana da kadasa yana da tsarki da ba za a dauke shi ba sai da alwala sannan tambaya ta uku don Allah malam a yi mana bayanin yadda sifofin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dare yake yi kuma yana haɗa shafa'i da wuturi ya yi su a haɗe Allah ya ƙara ilimi mai albarka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dare galibinta yana yin raka'a takwas ne raka'a hudu masu tsawo Aisha ta ce kada ka tambayi kansu da tsawonsu wato yayi su da tsawon karatu sannan raka'a ta hudu su ma yayi su masu tsawo kar ka tambayi kyansu da da da su sai dai ba su kai tsawon hudun farko ba hudun da ake nufi ba yau hudu a jere ba ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama amma yana tsawaita su fiye da yadda yake tsawaita hudun karshe sannan ya shafa'i da wuturi raka a uku wannan ɗaya daga cikin hanyoyin kenan da yake yin sallah wani lokaci yana yin sallah raka a tara ya yi a raka a tara nan ba zai zauna ba sai a raka a ta takwas a raka ta takwas in ya tahiya ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a sai kuma ya miƙe sai ya kawo raka'a ta tara a matsayin wuturi sannan ya zauna yi tahiya ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a sannan ya yi sallama wannan ita ma ta zo wani lokaci kuma maimakon tara ɗin an ya yi bakwai kaiman da aka faɗa ta wannan sifa ya yi shida ya zauna sannan ya yi ɗaya ya cika ta Ah, kuma an ruwaito yayi raka'a goma sha uku kamar yadda ya zo a hadisin zaid ibn khalid al-juhani da hadisin anas ah, ah, abdullah ibn abbas da ya kwana a wajensa raka'a biyu biyu biyu sannan ya ƙara da da wuturi sai da aka kirgarin raka'a goma sha biyu sannan ya wuturi da raka'a ɗaya ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine sallar dare raka'a biyu biyu ce idan mutum ya ji tsoron hudowa alfijir sai ya raka a ɗaya sai ta masa wuce saboda haka duk yanda mutum ya samu ya yi ya dai fi mutum ya raka a takwas ɗin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma da irin sifarsu ya tsawaita karatu malamai suna saɓani menene ya fi a tsawaita karatu ko fa a yawaita a yawaita raka'o'i tsawaita karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sallar da tafi kyau a wajen Allah ita ce tulul qunut wanda ake tsawaita karatu a tsawaita ruku'u da sujada wanda ake yin ta da tsawo karatun mai tsawo ruku'un mai tsawo sujada mai tsawo tunda an ruwaito yana yin ruku'u irin kwatankwacin dadewar da yayi a tsaye haka in ya dago daga ruku'u yana tsayuwa irin kwatankwacin dadewar da yayi a cikin ruku'u haka in ya sujada yana sujada irin kwatankwacin dadewar da ya yi a cikin ruku to wannan ita ce aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdal yace tulul qunut to idan kuma aka tsaya aka duba cewar an tambayi akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa roƙe ni sai ce ina roƙenka makwabtaka da kai a cikin aljanna sai ce fa'a'inni ala nafsika bi kasratis sujud ka taimake ni ta ɓangarenka ka da yawan sujada to haka wannan sujada ishara yawan sujada ishara ne ga yawan raka'o'i domin mutumin da ya a takwas sujada da eh, a takwas sujada da zai yi a cikin raka'a takwas kaga sujada goma sha shida amma wanda ya yi alal misali raka'a talatin to kaga sujadar da zai yi sujada sittin zai yi kuma mutanen madina a zamanin umar ibn abdulaziz kuma har imam malik ya zo ya same su suna sallar tarawi da daddare raka'a talatin da shida su ƙara su yi shafa'i da wuturi da raka'a uku suna raka'a talatin da tara su kuma azancinsu saboda mutanen maka kowace suka yi raka'a hudu na tarawi to sai su je su yi ɗawafi sai a saurara sai mutane sun yi yi ɗawafi sai a zo a sake yin raka'a hudu har a yi raka'a ashirin to kaga a bayan kowace raka'a hudu za a yi raka'a bayan za a yi dawafi to sai su mutanen Madina suka ce to mu tunda bamu da dawafi maimakon mutanen Makka da suke mana da suke mana wannan zarra suna yi mana ƙari da ɗawafi a kan sallar da muke yi to mu maimakon tunda maimakon raka ashirin ɗin da dawafi da su suke yi a kowane dawafi mu kuma bari mu ƙara raka'a hudu ba mu ƙara raka'a hudu kai. to kaga bayan sun yi raka'a hudu sai su hudu bayan sun yi raka'a takwas sai su hudu bayan sun yi raka'a goma sha biyu sai su hudu bayan sun yi raka'a goma sha shida sai su hudu kaga sun samu sha shida kenan ka hada da ashirin ɗinsu talatin da shida to sai suke yin raka'a 39 aka tambayi Imam Malik wannan raka'a 39 da ake a dawo da ita ta zama to 20 mana kamar yadda mutanen Makka suke yace kyale mutane da yadda suke abun su to kaga wanda suka fahimci yadda tsarin sallar dare yake kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba wata ka'ida cewa ga ga adadin raka'o'i da zaka Annabi sallallahu alaihi wasallam a bakin yana kan mimbari aka tambaye shi ya Rasulullah ya sallar dare yace raka'a biyu biyu idan mutum ya ji tsoron wuturi ya ji tsoron alfijir ya raka ɗaya ta yi masa da saboda haka kowa gwargwadon yadda zai iya wanda ba shi da hadda qur'ani da yawa shikenan sai ya yi tulul sai ya kasratu sujud ya sujada mai yawa ya sujada mai yawa ya raka a hamsin ya raka a ɗari a cikin dare eh kasratu sujud kowace sujada kai ma Allah Allah zai ɗaukaka maka daraja zai kuma kankare maka laifi zai kuma rubuta maka kyakkyawa wanda kuma yake da wanda kuma yake da Qur'ani ma zai iya yi ne na sayyidina Usman ya wuturi da raka'a daya ya sauke Qur'ani da raka'a daya a wuturi zai iya yi ko kuma kamar samarin mu alar mu da suke shafa'i da wuturi da Qur'ani eh wacce si raka'a raka'a uku su shafa'i da wuturi ya danganta da irin albarkar lokacin wai an mai gita dare ya fi tsawo ya eh? albarka ce albarkar lokaci ce albarkar lokaci ce wato Sheikh Hassan ah, Sheikh Muhammad Muhammad ibn al-Hassan ad-Dadaw yana ba da labarin wani bawan Allah a Makka Abdullah Sidi Ibrahim shi al'adarsa kullun zai zo harami kafin sallar azhar zai yi dawafi ya dawafi ya raka a biyu sannan ya zauna a kira sallah yana yin sallah a zahar zai bude tilawa alqur'ani kafin magariba ya sauka wurjinsa kenan kullun abin da yake kuma ba wai wai mutanen da bane a'a wannan yana nan Muhammad ibn Hassan da dawo ya hadu da shi bayan sallar azhar zai kuma karatu wanda sai wani wanda yake yake wannan ba zai yi ba sai je ya zauna ya je shi yace karatunsa ba hadaran ba karatunsa da makharijul huruf har da su gunna din yake karatunsa kuma ya sauka a lokacin awa bakwai ko shida ya danganta da lokacin awa shida ko awa bakwai hmm. na'am tsakanin azahar zuwa magarba hmm. tunda suna yawanci suna yin sallar magarba sha biyu hmm. sallar isha a sallar magarba kuma karfe shida yanzu kamar yanzu suna yin sallah a zahar wajen sha 12 da 20 fi sallan magariba 6 da 40 kaga awa 6 da minti 10 haka dai wani lokaci ya kai awa 7 wani lokaci ba zai kai ba hmm. albarka ce Allah madaukakin sarki yake sanya wa mutane shi yasa ake kuma duk jinsin duk ta annabi sai ka samu jinsin a karama a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi dawud an bashi wannan karamar ana ɗaura masa sirdin dabbarsa kafin a gama ɗaura masa sirdi ya sauke zabura to irin wannan tsayi naɗe ƙasa da karama da Allah ya yi ma annabawa sai ka samu jinsinta a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karama ba mujiza mujiza ta annabawa ce to da haka wannan babu mamaki ana samun wannan wannan Muhammad ibn al-Hasan ad-Dadaw shi yake a hikayar wata watakila waɗansu masu bibiyar a irin abubuwa da ake posting za su gani kwanan nan shi Sheikh Muhammad Ibn Hassan da dawo ya tura wannan na'am أعوذ بالله sake karantawa فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا بينات فلما جاءهم musa. allah بهذا في آبائنا الأولين Allah ya falamma ja'ahum Musa bi bayyana bayyinati to yayin da Musa ya zo musu da ayoyinmu mabayyana bayyanannu qalu ma hadha illa sihrun muftara sai suka ce wannan ba komai bane illa sihiri kagagge wato da shine ya kago shi wama sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin kuma mu ba mu ji wannan ba wato a cikin iyayenmu na farko wato cewar manzo ya zamanto mutum Allah maɗaukakin sarki ya naɗe ambaton kissar zuwan annabi Musa ɗin wajen Fir'auna da yadda ya yi muhawara tsakaninsa da Fir'auna da yadda Fir'auna ya ce ƙala kamar rabbu kuma ya Musa da yadda ya ce wa ma rabbul alami duk wannan hiwar ɗin Allah ya ambace su kuma a suratu taha da suratu shu'ara nan sai Allah madaukakin sarki ya ambaci abinda suka yi na fuskantar ayoyin Allah da Annabi Musa ya zo musu to kun ga dai Allah ta'ala ya ce a ayoyin nasa bayyana bayyanannu ne ba'ana babu abin da zai sanya mutum in ya gansu ya shakka ya san cewa wannan abu ne wanda yake mai keta al'ada ba zai yiwu ya zo daga wajen wani ba in ba daga ubangijin talibai ba ya fi karfin mutum Shi ne ma'anar kasancewarsu wato ayoyi mabayyana Allah yana tananatawa game da fir'auna akan wannan cewa ya ba su ayoyi mabayyana tisa ayatin bayyanatin a tis'a ayatin bayyana ta ayoyi tara bayyanannu wato abu wanda suke babu wani uya babu wani rikici a kansu a wajen ko kuma wani ishtibahi wanda zai sa ba za a gane su ba ga dukkan wanda yake da idanu to suka ce wannan sihiri ne kagagge sun san sihiri kuma sun san sihiri ƙarya ne saboda haka sai suka dangana abin da annabi Musa ya zo da shi da cewa ƙarya ne tunda sun san sihiri ƙarya ne amma kuma suka ce sihirin ba sihiri ne wanda ya je ya koyo wajen mutanensu ba tunda sun san cewar ba shi da shehi a cikinsu shi ba almajirin wanne daga cikinsu ba sai suka ce muftara kirkiro shi shi ya ƙirƙire shi ya jingina shi zuwa ga Allah kuma suka ce ba su ji wannan ba nan ba su ce ba su gani ba tunda abu ne wanda za su ji ba su ji irin wannan saƙon ba menene saƙon da suka ce ba su ji ba mutum ya zo ya ce shi manzo ne daga Allah wato ba su ji ba daga iyayensu bi ma'ana ba a samu wani wanda ya zo ya yi da'awar annabci ba ya da'awar cewa ya zo da saƙo daga Allah a cikin tarihin iyayensu wanda za su ji iyaye da kakanni sun faɗa to amma wannan ai ba wannan hatta iya zamantowa hujja ka kore abu dan baka taba ji ba cewar an yi shi ko wani abu yana da fari me zai hana wannan ya zamanto shine farkon manzo da Allah ya aiko musu to amma sai mu ga me Allah ya ce ma annabi Musa me Allah ya gaya mana annabi Musa ya gaya musu yayin da suka gaya masa wannan قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون yace wa ƙala Musa shi ku annabi Musa sai ya ce rabbi a'lamu biman jaa a bilhuda ubangiji na ne mafi sani da wanda ya zo da shirya min indihi daga wajensa wa man kunu lahu aqibatud da kuma shi ne ya fi sani da wane ne zai samu aqibar gida wato kyakkyawar ƙarshe na wato wato kyakkyawar aqiba a gidan lahira waye zai same ta innahu la yuflihu zalimu sha'anin fa lalle ku sani azzalimai ba za su rabota ba wato ba za su tsira ba wannan a a jumhur kenan wa qala musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda wato kamar Allah ya ce ga abinda suka gaya masa shi kuma ga abinda Musa ya ce to ku masu hankali ku auna ku gani su sun kore cewar ba su taɓa jin wannan daga wajen iyayensu da kakanninsu ba shi ku annabi Musa ya ce Allah ya sani wani ne ya zo da shirya wanda ya dogara da sanin Allah shine fi dacewa akan cewa akan gaskiya yake ko ko wanda ya dogara da sanin iyaye da kakanni shi annabi Musa sai ya ce ubangiji na ya san wanda ya zo da gaskiya ku takamar iyayenku ba su taba jin wannan ba saboda haka kuka kore to ni takamata Allah ya san waye ya zo da gaskiya Allah ya san waye ya zo da gaskiya wanda ya dogara da ilimin Allah ai shine wanda yake gaskiya na tare da shi to shi yasa wato wannan shine fa'idar bambancin qira'ar jumhur da kiraar ibn kafir ibn kafir a wannan ayar shi ce bai karanta da waw ba sai ya ce qala rabbi a'lam qala musa rabbi a'lamu biman ja'a min bil huda min indi sai ta zo a sigar hikaya kama ana hikayar muhawaran ne amma a ƙira'ar jumhur Allah jalla wa'ala ya faɗa ya ce shi ko Musa sai ya faɗa haka wato ka duba ka gani kamar ana ruhu ana maka rahoton ga abin da suka ce shi kuma ga abin da annabi Musa ya musu raddi to daga raddin su zaka gani wanne ne yafi isa matuƙa wajen tabbatar da hujja abin da annabi Musa ya faɗa ko abin da su suka faɗa to da ya dangana sani ya zuwa ya ce rabbi ya ce ubangiji na danganta wato tamsisi nafsi da yayi akan cewa ubangiji na shine mafi sani wannan ishara ne da kan cewar wanda ya san gaskiya shine ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa shine yafi kowa sanin gaskiya domin shine wanda yake mai cikakken sani ba iyayen gijinsu waɗanda suke na ƙarya ba gumakansu na ƙarya ba za a taɓa kamanta su ba da ubangijin da yake shine ya halicci sammai da ƙasai musamman Allah maɗaukakin sarki ya hikaito mana cewa annabi Musa ya gaya musu cewa allazi ubangijinsa shine allazi afa kullu shay'in khalqahu thumma hada shine ya bamu kowanne abu halittarsa kuma ya shiryar da shi fir'aun ya ce qala wa ma balu qurunil alula me labarin karnoni da suka wuce iyaye da kakanni da suka riga suka wuce qala ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadhillu rabbi wa la yansa to wanda ya sifanta ubangijinsa da wannan kuma ya ce shi ne ya fi sanin waye ya zo da shirya da gare shi to kaga dole wannan ya jefa shakka a cikin mutane dole duk mai hankali wannan ya jefa shakka a cikinsa to kuma bayan ya yi wannan sai kuma annabi musa ya allah ya ce annabi musa ya biyar da shi da cewa wa man takunu lahu aqibatu da kuma shine ya san wanda kyakkyawar ƙarshe za ta kasance a gare shi to sannan kuma yayi narko ya to fa ku sani innahu la yuflihu zalimin azzalimai ba za su rabauta ba azzalimai duk wanda zai faɗi wannan ya san cewa shi ba azzalimi ne, kuma ya san aƙibar zalunci kuma ya jefa tsoro akan duk wanda yake zalunci kuma su sun san azzalimai ne mutanen fir'auna sun san azzalimai ne tunda sun san abin da suke ma bani isra'il zalunci ne shi yasa ma suka nemi canji suka ce maimakon kowace shekara mu yanka su mu rinka yin shekara bayan shekara bana in mun yankan baɗi kada mu yankan inda sun san yankan da suke daidai ne me yasa za su ce a saurara a wata shekara saboda haka sun fi kowa sanin cewa su azzalumai ne to annabi Musa da ya ce musu to ku sani fa azzalumai ba za su rabauta ba kuma wato wannan ya nuna fikar annabi Musa da kan cewa shi ya san akan gaskiya yake domin wannan yana daga cikin abin da zai ruguza abin da ke cikin tunaninsu ya san cewa yana da aminci kan cewar akan gaskiya yake wannan kuma zai jefa shakka a cikin a cikin wato magautansa akan cewa anya ku za su tsira gashi yana cewa fa innahu la yuflihu zalimin anya ku za su tsira to wannan jefa shakkar da annabi Musa yayi a cikin zukatansu da yake fir'auna dama wanda duk zai zamanto mutum kamar fir'auna a cikin mutane ai sai ka same shi da waɗansu kyaututtuka sai ka zanzar da wani shaidanci sai ya fahimci inda aka nufa sai ya fahimci kan cewa an jefa shakka a cikin mutanensa saboda haka yana buƙatar fa ya ɗauki mataki to sai Allah ya ce mana وأعطني يا وجعلني صرعا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين Allah ya ce wa ƙala fir'auna to shi sai kuma fir'auna ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku taron jama'a manyan mutane dan su zai so mai magana sun da rauna na masu biyayya ne a gare su to tunda kuwa idan har manyan mutane sun je sun shiga cikin shakka to ka san al'amari ya ɓaci ƙananan waɗanda suke koma baya duk za su bi su ne sai ya ce to ya ku taron manyan mutane ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni fa ban san cewar akwai wani abin bauta a gare ku ba ba ni ba fa auqidli ya hamanu dan haka ya kai hamana ka hura mun wuta ala tsini akan yumbu faj'alni sarha ka sanya min ginin bene mai tsawo la'alli attali'u ila ilahi Musa domin na hango na hau na hango ubangijin Musa wa inni la'azunnuhu min al-kadibin domin ni wallahi ina zaton sai yana daga cikin makaryata wato ƙarya yake ba shi da wani Allah ba shi da wani ubangiji Fir'auna ya ji cewa an jijjiga sa, to kuma ga baki ɗaya mulkin Fir'auna Allah wato ya gina shi ne akan me akan wasa da hankalin jama'arsa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa fastakhaffa qaumahu fa yayi wasa da hankalin mutanensa suka bi shi wato yana da press yana da media yana da media mai karfi kun san ba abin da yake wasa da hankalin mutane irin media ƙarya ce guda ɗaya in aka rinka maimaita maka ita ku duba CNN in suka rinka faɗa suka rinka faɗa suka rinka faɗa sai ta zama to hakika ko ƙarya ce kuwa to fir'auna haka yake yana da press yana da media Allah ya haka ya sifanta shi to a nan wajen haka ya ce musu da ya ga kan cewa an jefa musu shakka sai ce wai ni tukuna tutaran jama'a ni na san cewa ai ni ban san cewa kuna da wani abokin gaba aboki a wato abun bauta ba akwai wani abun bauta a gare ku ba ni ba wato hatta tunani shi zai musu abinda bai sani ba babu shi wato kada ku yi imani tunda fir'auna bai san shi ba babu shi ni ko ban san cewa kuna da wani abin bauta ba ba ni ba saboda haka babu shi to amma fa ka san suna da gumaka abin da yasa fir'auna yake faɗan wannan shi ai a matsayin shine madubin gumaka guma suna da gumaka saboda shi sun ce shi dan babban gunkin ne shine babban dan babban gunkin saboda haka dukkan gumakan fir'auna shine mazharunsu shine madubinsu shine yake bayyana su saboda haka duk da ya ce duk da suna da gumaka fir'auna a matsayin Allah yake a su a matsayin ubangiji ana rabbukumul a'la kamar yadda Allah ya ce ya ambata mana cewa ya faɗa yace ban san cewa kuna da wani abin bauta ba bani ba shi shine kawai abin bautar su to domin ya dada ƙara wasa da hankalinsu sai ce to ya hamana ka samo wuta ka hura ta akan yumbu wato ka yi tubali kun san yadda ake yin tubali in kana so ya karfi wato sai a tsotse ruwan ta hanyar sanya wuta a kansa to wannan shine zai sanya shi ya iya ɗaukan gini mai tsawo to kuma kaga duk wanda ya ga irin abin da fir'aunoni suka yi na al'ahram pyramid zai san cewa suna da basirar yin gini to ya faɗi ya ba da wannan umarni ga hamana prime minister kamar yadda dama mai mulki yake ai mai mulki ba shi yake abu ba shi zai ba da umarni ne to ya ba da umarni ga wanda yake shine mai zartarwa prime minister shi kuma zai yi wannan ya ce ai masa gini mai tsawo sai ya hau sai ya hango ubangijin musa do ya san cewa ubangijin wato ya yadda cewa ya nuna ma mutanensa cewa a ƙasa babu wani ubangiji in ba shi ba saboda ba abin da ya saura sai a sama to tun da babu wani ubangiji a ƙasa ba shi ba ya sun yadda da wannan to kaga ba abin da ya saura wata tun da annabi Musa ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ubangijin sammai da ƙasa to ya yadda ya nuna musu cewa a ƙasa su dogara da ilimin sa da bai san suna da wani Allah ba in ba shi ba saboda haka babu a ƙasa abin da ya saura a sama ko to yace to ai masa gini sai ya hau sama ya je ya gano in akwai zai gaya musu to sai yace kuma ma kai ni ina kyautata zato ina karfafa zato na azzannu anan bi ma'ana yaqini ina da tabbas cewa shi yana daga cikin makaryata wato ya ce annabi Musa duk inda za a samu masu karya to yana cikin su wato isa matuka wajen danganta shi zuwa ga karya? to alqur'ani bai bayyana mana ba an yi wannan gini ko ba ai ba amma masu haka zalika masu tafsiri sun kasu kashi biyu waɗansu suka ce ai bai ma yi ginin ba ruba ce kawai da wasa da hankali cewa to gashi ma za a yi ginin waɗansu kuma suka ce ya yi hadda kawo isoshi da kan cewa da ya je sama ɗin sai ya harba kibbau sai kibban suka dawo da jini sai ce to gashi nan ya kashe ubangijin musa to shi ko fir'auna ai ba cewa yake akwai shi ba shi ya ce babu shi ne ma a sama da ya ce zai hau ya je ya gani ko akwai ba wai ya je ne ya kashe shi ba ya je ya gani ko ma akwai ɗin to amma dai wannan ya daga cikin kissoci Isra'iliya da malaman tafsiri suke ambata waɗansu kuma suka ce yayi ginin ginin ya rushe ya faɗo ya kashe waɗanda suka ginin da kuma waɗansu ya kasu kashe uku kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suke ishara waɗansu kuma kamar yadda Ibn ashur shi kuma ya ce yana daga cikin shi kuma istintajinsa ya ce shi ma yana ganin ya yi ginin amma da ya yi ginin cewa yi zai je ya hau ya yi halwa halwa zai yi idan ya yi halwa shi shi kadai zai tsaya yi zurfin tunani in yi zurfin tunani zai gano shin akwai ubangiji na musa ɗinan da yake faɗa tunda ya je can sama inda zai je ya yi halwa kamar da yadda take al'adar yahudawa da nasara sukan yi dogon gini inda za su keɓanta su ce za su je su yi bauta inda babu wanda zai ɗauke hankalinsu za su tsaya su yi tunani cikin nutsuwa wanda wannan zai sanya su su samu haske da har za su fito su gaya mutane na ilimi to shi ma fir'auna wato cewa yake yi wannan ya fi ƙarfin abinda annabi Musa ya zo da shi ya fi ƙarfin na dogara ga bokaye su rushe wannan abu kuna buƙatar fir'auna da kansa ya je ya gano muku menene haƙiƙa, to na haka fir'auna zai yi gini zai shiga halwa kuma halwar da zai yi a can dogon gini idan ya je zai zauna ya tunani shi yasa yace a cikin suratul mu'min la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa zan je in hango zuwa ga kofofin sama domin ko zan gano ubangijin musa wato zai gano ta hanyar me ta hanyar fikira wannan shine ra'ayin al-tahir ibn Ashu. wato zai ko zai je halwa ya gano ta hanyar fikira tunda dama su masu bi ne ga abin da fir'auna ya gaya musu saboda haka idan ya zo ya gaya musu cewa ga abin da na gano to shine sai su yadda da shi shi yasa yayi wannan tunani domin yayi wasa da hankalin mutanensa duk wannan ba komai bane illa soki burutsu da rudu domin ya rudar da su wa illa ya san cewar tabbas shi makaryaci ne kuma annabi Musa da gaskiya ya zo wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa udwa suka yi musu da ayoyinmu zukatansu ko sun sakankance da su saboda zalunci da kuma shishigi saboda haka wannan kawai abu ne wanda yake dama kullum masu mulki daga sun ga za a sanya talakawa su yi bore a kansu to babban tunaninsu ya za su yi wasa da hankalin talakawa ya za a ɗauke su daga cikin wannan to duk irin daga cikin dabaru ne dabaru ne na fir'aunanci shi yasa duk waɗanda suke so su waɗanda suke a tsarin mulki irin na jabberanci sai sun yi karatun yadda mulkin fir'auna yake don su ga yadda za su yi wajen jabberancin su kuma su wasa da hankalin mutane na'am sai Allah ya ce إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلنا منهم أئمة وجعلناهم وجعلنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى ويوم القيامة لا ينصرون Allah ya ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi al-haq yi girman kai wato ya ke ya wuce iyakarsa wajen jiji da kai wato ya yi girman kai shi da rundunoninsa fil ardi a bayan kasa bighairi al ba da gaskiya ba duk girman kai ba da gaskiya bane sifa ce lazima wato duk wanda ya girman kai ya ba shi da ba kan gaskiya ba tunda baka da girma hakikanin mai girma Allah ne Allah ya ce alkibri ya uri da'i girma jin girma mayafina ne in Allah duk wanda ya ce zai jayayya da ni to ni kuma zan karya shi to abin da yake nan fir'auna ya girman kai wato ya fi al-istikbar ya fi at-takabbur isa matuƙa wajen girman kai mai tsanani abinda da fir'auna ke nan da shi da rundunoninsa wa zannu annahum ilaina la yurja'un kuma suka yi zaton kan cewa su ba za a dawo da su zuwa gare mu ba ba za a dawo da su wato a zuwa gare mu ba in ji Allah suka zanci suka tsammaci kan cewar wato rayuwa babu tashin alkiyama a nan kawai za a yi ta to ka san ko da a ce babu tashin alkiyama da duk azzalimi ya more kai abin da kake so ba in dai in dai kasancewa ba za a yi tashin alkiyama don me ma za ka damu saboda haka ba za su yi kafircin da suka yi ba sai da suka tsammanin kanta su ba za su dawo zuwa gare mu ba kuma kana gani ba wanda ya taba tsere ma Allah ba wanda ya taba tsere ma mutuwa kuma in an mutun nan wajensa ake komawa to amma su sai suke tsammanin ma ba wajen ba za su dawo zuwa gare mu ba in ji Allah domin duk wanda duk wanda ya san cewa zai mutu to ya je ina zai tafi ya faɗi inda zai je in dai ba inda yana tsammanin ba wajen Allah za a shi ba ya faɗi inda zai to da suka yi wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce a wa zannu annahum ilaina la yurja'un a wata qira'ar a qira'ar Nafi'u da Hamza da Kisa'i wa zannu annahum ilaina la yarji'un suka tsammanin kan cewa su ba za a dawo ba za su dawo zuwa wajen mu ba duk dai ma'anar da yace wannan ba za a dawo da su ba wannan kuma ba za su dawo ba to wannan yana daga cikin irin abinda wato tsaurin kai da kafiran Quraysh suke yi suke cewa in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina azabin ali to su ma irin wannan girman kan da suke yi kaga wannan sura ta kunshi wa'azi a gare su domin fir'auna yayin da ya zo ya fuskanci annabi Musa ya zo masa da hujjoji da irin wannan bayani ayoyi mabayyana amma sai yayi wasa da hankalin mutanensa kuma suka bi shi yayi girman kai da shi da rundunoninsa suna ganin babu kamar su sun mallaki ƙasa sun yi gine-gine sun sami mulki sun sami iko a bayan ƙasa kuma suna tsammanin ba za su koma zuwa ga Allah ba babu wanda zai halakar da su ba abin da zai same su to Allah ta'ala sai ya ce fa aqadnahu wa junudahu sai muka danke shi da shi da rundunonin su da rundunoninsa fanabadnahum fil yam muka jefar da su a cikin teku shine a cikin bahar maliya fanzur kaifa kana aqibatu zalimi duba ka gani yaya karshen azzalimai ya kasance al imamu az-zamakhshari duk da yake yana da mu'tazila amma wajen fitar da fuskokin balaga da luga yana da maganganu masu wato masu masu hikima yace Allah madaukakin sarki wato ya girmama a wato ya girmama wannan magana domin ya nuna girman sha'aninsa girman sha'aninsa shi Allah yace fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam muka danke shi da shi da rundunoninsa ba yayi girman kai ba da rundunoninsa masu yawa duk yawansu duk girmansu Allah ya ce muka danke shi sai muka jefar da shi cikin teku kamar yadda zaka jefar da tsakuwa shine fanabadnahu annabz ba an hana annab sallallahu alaihi wasallam ya hada cinikin munabaza ba almunabaza shine ka dauki ka dauki yar tsakuwa ka dora ta akan farcenka ka ka wullata haka shine wannan cinikin to kamar yanda za su ka zamanto su ba ko yar tsakon kwani ne haka muka jefar da su cikin teku ina ƙarshen ina girman kai ina izza da jiji da kai ga baki ɗaya haka ƴan tsirari kamar ƴan tsakonkwani haka Allah ya ce muka jefar da shi cikin teku wannan magana wato sai wanda ya san sirrin larabci zai gano abin da Allah ya faɗa a cikin wannan fa aqadnahu wa junudahu fanabadnahum annabz me ma'anan nabz in ka kalli baza za ka gani wato kamar yadda ake yan maballi haka da ka dan sa dan maballi haka ka harba to haka fa haka falakar da su din ta kasance su ba koman komai ba to sai Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu zalim ka duba ka ga ya karshen azzalimi ya kasance to nan shine mahallin ibra shine mahallin darasi a cikin wannan kissa tun daga falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinati hikayar da Allah ya yi to nan shine mahallin ibra ibn wato wato mahallin mutane a yi izina da ma'abuta bata da wanda suke akan tafarkin bata domin dukkan waɗanda suke a kan bata suna fuskantar waɗanda suka zo su kira su zuwa ga gaskiya da kau da kai da girman kai da kuma ƙirƙirar uzurori na rashin bin abin da aka faɗa wannan wani sabon abu ne ai sihiri ne da aka ƙage shi ba mu taɓa jin wannan wajen iyayenmu ba inda haka ake yi me yasa ba a taɓa cewa wani manzo ya zo ba ba mu taɓa jin wannan labarin ba daga wajen iyayenmu duk uzurorin da suke kamar yadda fir'auna nan ya rinka faɗa ma haza illa sihrun muftara wa ma sami'na bi haza fi aba'ina al-awwali haka nan ma quraish haka suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal suka ce ma sami'na bi haza fil millati al-akhirah in haza illa ikhtilaq di irin wannan to kamar yadda fir'auna ya rinka kwaɗayi ya rinka wato jin cewar shi ma zai kai ma zai kai ya zuwa ga Allah don jin girman kai wai har zai kai inda Allah yake je ya gano cewa babu shi haka nan ma mushrikai su ma haka suka rinka yi laula unzila ayyanal mala'ikatu auna nara rabbana ya ba za a sauka mana da mala'iku ba ko kuma mu ga Allah a nuna mana shi mana mu gan shi kurukuru duk irin abin da suka yi kenan ko kuma suka tsammanin a zannu annahum ilaina la yurja'un suka ɗauka ba za su koma zuwa gare ba to ga fir'auna da mulkinsa da uluwinsa a bayan ƙasa da jabarutunsa da istikbarinsa ga yanda ya kare nutsatse a cikin teku to hakan nan duk waɗanda suke ahlul balala ma'abuta ɓata aka ƙarshen su zai kasance to sannan Allah ta'ala ya ce waje allahun a'immatan yad'una ila yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun kuma muka sanya su jagorori na bata da suke kira zuwa ga wuta sannan ranar alkiyama ba za a taimake su ba wato Allah ya sanya su shi fir'auna da umarnin da yake yi kan cewa bai san wani ubangiji gare su ba in ba shi ba su kuma wato bokayensa da masu masa sihiri da fitar da tsare-tsare irin ka'idodin bata da irin dokokin jahiliya da camface-camface za a yi kaza ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba wannan aikin bokaye ne su ne malaman wato malaman shirka malaman mushrikai su kuma awa su kuma rundunoni da zartar da umarnin fir'auna to su waɗannan su ne kuma a ƙarƙashin su amawa masu bi ranar alkiyama su zo suna tsine ma juna ittabarra alladhina tubi'u min to su waɗanda suka zamanto jagororin batan su ne fir'auna da rundunoninsa da kuma wato malaman fadarsa a malaman bokayensa su ne shugabannin bata to ranar alkiyama ko waɗanda mutane a haka za su haka mutane za su zo tare da jagoransu na bata ce sa koyaushe a cikin irin wannan munasabar ke janyo hankalin samari su kiyayi harkar celebrities su kirayi harkar celebrities ga mutum yana son wani tsinannen kafiri yana yin shiga irin tasa yana yin aski irin nasa yana bibiyar sa ya ji duk irin abin da yake ya ce shi zai yi har bacci ma irin yadda yake bacci wai haka zai yi saboda wai shi ma ya zamanto celebrity to rana fa alkiyama a immatu dalala haka za su zamanto su ne za a tattara su tare da mabiyansu duk wanda ya bi mutane a nan duniya ranar alkiyama haka za a tayar da shi tare da su Allah ya ce muka sanya su suka zamanto jagororin bata yad'una ila nar suna kira ya zuwa ga wuta me kiran su ya zuwa ga wuta wato suna kira ya zuwa ga ayyukan da idan mutum ya bi wannan ayyukan zai tike shi ne zuwa wutar jahannama zai tike da shi zuwa wutar jahannama shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya hanyar annabawa ita kuma hanya ce da take kawar da mutane daga zuwa daga zuwa ga wuta kamar azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumi a rana ɗaya za a nisantar da shi daga wuta tafiyar shekara saba'in suka waɗannan suna kiran mutum zuwa ga wuta hmm. shi kuma yana ce musu ku tafi kamar duk wanda yake kiran mutane zuwa ga daidai kuma wannan duk wanda yake kan tafarkin annabawa yana ɗauke mutane daga tafarkin wuta ne kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zuwa dangane da Ammar ibn Yasir yana kiransa zuwa ga aljanna suna kiransa zuwa ga wuta ma'ana suna kiransa zuwa ga tafarki wanda yake ba daidai ba to haka Allah ya san su fir'auna da mutanen da da ƴan fadarsa na kusa da shi suka zamanto jagorori akan bata suna kira ya zuwa ga wutar jahannama kuma Allah ya ce ranar alkiyama wato ba za a taimake su ba ai ba za su samu rana rana alkiyama ba za su samu wanda za su taimake su ba wa qala alladhina tubi'u law anna lana karratan fanatabarra wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna dan za su ce ba mu ba ku su ce ba ku muke bi ba sai a'a ku can ku nemi wani abu ba mu ba ku to sai su waɗanda suka biyayya amawa gama gari masu bin celebrities wanda su ba za su taba zama celebrity din ba sai dai kawai su zauna su ta abin nan su ta su baron gwani baron gwani da ba zai taba zama gwani ba haka za su zamanto to sai ranar alkiyama ce Allah ina ma a ce mu ma za a sake komawa duniya a sake wata rayuwar a sake lalakati a sake wani sabon zubi sai mu ma a wannan mu nuna musu kan za mu bar wato za mu barranta daga gare ku kamar yadda suka barranta daga gare mu amma ina Allah ya hukunta cewa rayuwa ɗaya ce tilau ita ke nan dama ɗaya ce daga zarar ka mutu shi kenan kayi ka gama an gama sai dai kawai ka jira sabuwar rayuwa kuma to Allah ta'ala kuma ya ce وأتبعناهم muka biyar musu a wannan duniya tsinuwa muka biyar musu da tsinuwa a wannan duniya wa yawmal qiyamati a ranar alqiyama kuwa hum minal maqbuhin su suna cikin waɗanda ake muzantawa duk wanda ake muzanta duk wanda yake qabih abu wanda yake mummuna duk wanda ake masa duk wanda ake muzanta shi to su suna cikin waɗanda ake muzantawa wato sun fi kowa cancantar zamanto cikin muzantawa biyar musu da tsinuwa da aka yi a nan duniya shine wato Allah maɗaukakin sarki ya sanya duk mutanen kirki suna tsine musu suna cewa Allah ya tsine ma fir'auna Allah ya tsine ma fir'auna da mutanensa mala'iku ma suna faɗan haka kamar yadda Allah madaukakin sarki sarki yake faɗa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in duk waɗanda suka kafirta suka mutu suna kafirai waɗannan tsinuwar Allah tana kansu da da tsinuwar mala'iku da kuma tsinuwar mutane baki daya to Allah ya sanya musu tsinuwa a nan rayuwar duniya shi yasa duk yanda ka so duk yanda ka so ka gyara fir'auna ka gyatta shi kake yanzu kamar akwai square a misra da aka kira ta midan rameses square din rameses shi dai wannan fir'auna aka yi masa square yanzu wannan square ko wajen mutanen misra ya hana tsine mu fir'auna wannan bai mayar da fir'auna wani hero ba duk da gwamnati ta ce sai ta mayar da shi hero ka duba ka ga duk waɗanda suka mayar da wani babban kafiri wani abu ɗan lokaci ƙanƙani ne yanzu ga dubi turkawa da kamal ataturk kamal ataturk wanda ba a taɓa sunansa sai da izza a ƙasar a ƙasar turkiya shekara wajen casa'in da wani abu amma yanzu atartuk ya zamanto abin kyama a ƙasar turkiya kowa sai Allah wadda yake abin da ya ruguza yanzu shi ake rayarwa duk abin da da ake ganin ba za a taɓa ba saboda a ya ya rusa shi yanzu wannan abin ba wanda ya sai ce zai challenge ɗinsa cikin yin shekaru ashirin kawai na Erdogan. Eh, to sunnar Allah ce duk wanda Allah ya tsine ma to ba za ka taɓa samun abin da zai ba shi izza ba wa man fa fama lahu min mukrim wanda duk Allah ya wulakanta shi babu wanda zai ba shi daraja to shine wannan wato wannan magana ce ta kudura ta Allah Allah ne ya biyar musu da wannan tsinuwar saboda haka ba za ka taɓa goge kudura ba kamar yadda Allah ya biyar ya sanya rana take take zarya a sararin samaniya din nan ba za ka iya tsayar da ita ba to haka dukkan umarnin Allah na takwin na na kaddara ba za ka iya cinkaro ba za ka iya goge shi ba Allah ya riga ya rubuta tsinuwa ga Fir'auna da mutanensa kuma haka za ta bi su har Allah ya nade ƙasa kuma sannan ranar lahira ita wannan shine za a gani to wannan kaga sai ta zo da sigar fi'ilul madi Allah ya riga yayi wannan ya gama amma ta lahira wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin sai ta zo da sigar ismul wato sigar jumla ismiya wadda take nuni akan subut domin domin ya nuna Allah ya nuna cewa ranar alkiyama wannan zamantowarsu cikin waɗanda ake muzantawa abu ne wanda yake na da'iman har abada to jumla ismiya abinda take nunawa kenan wato ta lizince su wannan sifa shi yasa kaga ka duba ka gani balagar alqur'ani yanda aka yi mugayara tsakanin uslubin wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan aka kawo shi da jumla ta fi'ili muka biyar musu aiki ne wato an riga an yi an gama amma wannan na ranar lahira abu ne wanda yake za a yi kuma zai ci gaba da dawwama sai aka ce hum minal maqbuhi su suna cikin waɗanda ake muzantawa wato har abadin abada domin wato jumla ismiya tana nuni akan at-tajaddudi wa haka za ta rinka ci gaba tana ci gaba tana ci gaba tana dawama to haka yake ranar wato su a tashin a ranar alkiyama suna cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya mugu wato yake muzanta su wato duk waɗanda suke ababen muzantawa su sun shiga cikinsu Allah maɗaukakin sarki kai mana sutura Allah ka kare mu daga mummunan akiba Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake yi musu rahama duniya da lahira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 muna ka Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa zunubansa Allah ka shigar da shi cikin rahamarka Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah jinyar da ya yi Allah ka sanya ta ta zamanto kafara a gare shi Allah dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya musulmi Allah muna roƙon ka gafarta musu Allah mu kuma ka bamu cikawa da imani Allah ka bamu dacewa a cikin wannan wata da zamantowa cikin masu rabauta Allah ka sanya mu cikin masu tafewa. Allah ka sanya mu a cikin masu asara a wannan wata mai albarka Allah ka karbi ibadun mu daga gare mu Allah abinda muka yi kaɗan Allah ka karbe shi Allah ka rubanya mana daga cikin falalarka Allah kyaututtukan da kake ma bayinka a cikin wannan wata Allah ka sanya mana cikakken rabo Allah dukkan wani sharri da kuma dukkan wani abin ki da kake kawar da shi daga bayinka Allah ka sanya mu cikin wanda kake kawar da shi daga gare su Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udhu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka rahmatan nanalu biha sharafa karamatika fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka 'aysha as-su'ada wa nuzula ash-shuhada wa murafaqata al-anbiya wal fawza fil qada wal nasra 'ala al-a'da